Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a wannan karo akan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu raran ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka zo ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum sarfil hashin gumin ne tare da Hadiza Kyari da masu sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a ji cewa manyan 'yan takarar shugabancin Najeriya sun yi kira ga al'ummomin kasar da su manta da abin da ya faru na ɗage zaɓe su fito su kaɗa ƙuri'a su rana Asabar. Hawa kuma za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta ce ta shirya tsab domin gudanar da babban zaɓen na ranar Asabar. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ta yau ita ce, wacce rawa kuke ganin ko kuke son ganin jami'an tsaron Najeriya sun taka don tabbatar da zaman lafiya a ranar zaɓe. Lambar da za ku kira ita ce bi biyu, biyar sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a ranar Alhamis cewa matar da aka haifa a Amurka da ta shiga ƙungiyar 'yan ta'addan ISIS ba ba Amurkiya ba ce kuma kada a bari ta koma ƙasar daga Syria saboda mahaifinta tsohon jami'in diplomasiyar Yemen ne. Shugaba Donald Trump ya ce ya umarci Pompeo a kadan kada ya bari matar mai suna Hoda Mutana ta koma Amurka. duk da cewa lauyan da ke kare ta ya ce a shirye take ta fuskanci hukuncin amurka akan cewa ita da kanta ta je siriya ta kuma yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani don yabawa kisan da wasu 'yan kasashen yammacin duniya da mayakan suka yi pompeo ya musanta cewar matashiyar 'yan shekara 24 da haihuwa da ta haifi da ɗaya daga cikin mazajen da ta aura mayakan isis ba amurkiya ce saboda matsayin mahaifinta ta fannin diplomasiya amma lauyan da ke kare mutana ya faɗa wa kafafen yada labaran amurka cewa mahaifin matashiyar ya kammala aikinsa watanni da yawa kafin aka haife ta a jihar new jersey da ke yankin gabashin amurka a shekarar 1994 abinda ke nufin ba amurkiya ce wata ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar sudan ta kudu ta ce tana binciken akan wani rahoton majalisar ɗinkin duniya da zargin mayakan ƙungiyar da aikata miyagun laifuffuka na fyaɗe da cin zarafin mata fararen hula kanallam paul gabriel mataimakin mai magana da yawun rundunar da ake kira splaio a takaice ya ce kungiyar za ta hukunta duk wanda aka samu ya aikata wannan laifin rahoton wanda ofishin kare haƙƙoƙin jama'a na majalisar ɗinkin duniya ya fidda a makon da ya gabata ya zargi duka bangaren 'yan tawayen da dakarun gwamnati da aikata fyaɗe da cin zarafin mata da yara mata wasansu 'yan shekara takwas ne a yankin arewacin sudan ta kudu rahoton na majalisar ɗinkin duniya ya kuma ce akalla mata da yara mata 175 aka yi wa fyaɗe ko aka ci zarafinsu a ƙarshen shekarar 2018 ya kuma ce ta yiwu adadin ma ya fi haka labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc yayin da china da amurka suka koma kan teburin muhimmiyar tattaunawa a birnin washington yau alhamis alamu na nuna cewa ta yiwu bangarorin biyu su cimma yarjejeniya kamfanin dillancin labaran reuters ya ba da rahotanni cewa wasu manyan jami'an cinikayya daga bangarorin biyu na kokarin cimma wasu manyan yarjejeniya guda shida da zumbar warware muhimman batutuwa masu sarkakkiya kama daga batun fasaha da batun tallafin ƙasa da kuma kutsen yanar gizo a farkon wannan makon shugaba donald trump ya ce babu takamaiman rana ko lokacin da za a cimma yarjejeniyar cinikayya furucin da ya sa wasu ke gani kamar wa'adin ranar ɗaya ga watan maris da aka sanya wanda ta yiwu ya janyo karin haraji mai yawa da kasashen biyu a ɗage shi idan aka samu ci gaba a ganar wanda suka yi shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya faɗa yau alhamis cewa yana duba yiwuwar rufe iyakar ƙasar da colombia kuma lallai zai rufe iyakar ƙasarsa da brazil maduro ya sanar da hakan ne a wata hira da aka yi da shi a talabijin jim kaɗan bayan da wani shugabannin 'yan adawar kasar a ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar dokokin kasar Juan Guaido ya kama hanyar zuwa bakin iyakar kasar da Colombia don karɓar taimakon agajin jinƙai don mabukatan kasar saɓanin rashin amincewar Maduro. wedo ya ayyana kansa a matsayin shugaban riƙon ƙwarya a ƙarshen watan Janairu, kuma Amurka da wasu ƙasashe da dama sun yarda da shi a matsayin shugaban Venezuela. Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin 'yan takarar manyan jam'iyyun najeriya biyu sun fito sun kira ga jama'an najeriya da su fito kwansu da kwarkwatar su. domin kada su. duk da abin da ya faru na ɗage zaben da aka yi wakilin murya amurka hawwa umar na ɗauke da wannan rahoto A yayin da Najeriya ke tunkarar babban zaɓe da za a gudanar a ranar Asabar, 'yan takarar manyan jam'iyyu sun yi kira ga 'yan Najeriya da su manta da abin da ya faru, su fito kwansu da kwarkwata su kaɗa ƙuri'a. Da farko ga jawabin da ɗan takarar jam'iyyar APC shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Ina so in ɗauki wannan dama don in jajintawa dubban mutane da suka aji duk hidimominsu suka tafi mazaɓansu don su jofa ƙuri'unsu amma abin bai yiwu ba ina roƙon jama'a kada a yi fushi a watsar da al'amarin zaɓen kada a bari wannan ɗagawar zaɓe da hukumar zaɓe ta yi ya hana ku ku yi abin da yake haƙƙinku ne ina roƙon kowane ɗan najeriya ya dage ya je ran asabar ya jefa ƙuri'arsa ina kuma ƙara matuƙar godiya gare ku don haƙuri da kuka yi da hukumar zaɓe a kan tafiyar da kyakkyawan zaɓe wanda za a ƙirga ƙuri'ar kowa kada wanda ya yarda a Shi ma ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Tiku Abubakar ya ce da katin zaɓe ne mutane za su gwada 'yancinsu. My dear citizens of Nigeria, the reason we have elections is to allow us to have our voices heard only with our PVCs. My message to you is please come out and vote as this election is about your future and the future of our great nation. The power to get Nigeria working again is in your permanent voters card. Ɗage zaben da hukumar zaɓe ta yi ya jawo cece kuce yayin da mutane ke yin ƙorafi kan yadda matakin ya rushe musu tsari. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Talaka ka bar kuka, kuri'ar ka yancinka, ka riƙe makamanka, ita za ta cece ka. To madalla a gaida Hawa Umar. Hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC ta tabbatar da cewa ta shirya tsab domin gudanar da zaben ranar Asabar kamar yadda za a kuji a wannan tattaunawa da Nasiru da mai yi da kakakin hukumar INEC Aliyu Bello. kusan wannan zaɓe da za a gudanar ran 23 ga wata alhamdulillah za mu ce an kammala dukkan shirye-shirye don tabbatar da nasarar wannan zaɓe kuma duk abubuwan da suka ci mana tuwo a ƙwarya a baya alhamdulillah ya zuwa yanzu an kawar da su an magance su za a samu nasarar gudanar da zaɓen nan insha Allah ba tare da samun wata tangarɗa ba kuma. Aliyu Bello dama waɗanne matsaloli ne suka fi sha muku kai waɗanda yanzu kuka warware. An samu matsala musamman wajen kai kaya guraren da ya kamata a kai ba a samu zarafin kayi su akan lokaci ba wadda kuma hakan ya shafi shirye-shiryen zaɓen da aka aka daga a baya wanda yanzu aka sa sabon ranar yin sa a ranar 23 ga wata alhamdulillah yanzu an shawo kan waɗannan matsaloli kuma za a gudanar da wannan zaɓe ranar 23 ga wata idan allah ya kai mu hukumar nan ta ɗauki alhakin koma me ya faru ɗari bisa ɗari cewa duk wannan mataki ita ta ɗauka ba tare da katsalandan ɗin kowa ba har yanzu kuna kan wannan matsaya ta ku wannan shine mafi adalcin magana gurin da aka samu akasi hukuma ba ta ɓoye ba ta yi rufa rufa ba ta fito ta ba 'yan najeriya hakuri ta ce ga da aka waye gari da fatar in allah ba mu iko ranar ishirin da uku kuma za a gudanar da shi ba tare da wani tangarɗa ba yanzu duk wani shirye-shirye da ya kamata a yi samar da nasarar wannan zaɓe an yi akwai na'urorin tantance masu kada kuri'a waɗanda aka ce akwai iya lokacin da ake saita su su yi aiki ya batun su yake wannan mana daga cikin abin da ya sa tilas aka daga zaben ya zuwa ranar 23 ga wata domin a ranar da aka shirya su yi aiki ranar goma sha shida ga wata idan ba a yi aiki da su a wannan ranar ba sai an koma an sake daidaita su da za su buɗe aiki da misalin karfe 8 na ranar 23 ga wata su kuma rufe da misalin karfe goma na maraicen wannan rana yanzu wannan aikin daidaita su an riga an kammala kuma insha Allah guda 23 ga wata za su fara aiki tun misalin karfe 8 yadda za su aminta da dukkan wanda ya cancanci jefa ƙuri'a da yake da katin sa na dindindin a duba a tantance tare da aiki da wannan ga ita na'ura kuma insha Allah wannan yana daga cikin matakai da hukumar zaɓe ta ɗauka domin samun nagartacce amintacce kuma ingantaccen zaben 2019. a takaice wani muhimmin abu ne ya dace masu kada ƙuri'a su sani kafin su kama hanya su tafi tashar yin zabe babban al'amari shine masu kada ƙuri'a su rike katin su na dindindin wanda duk ya yanki kati ya rike katin ya zo da shi wanda bashi da kati ko kuma ya rijista bai samu kati ba a baya to wannan kam sai dai ya hakuri sai bayan zaben 2019 in ya karbi kati ya zo ai da shi idan an zo jefa ƙuri'a a bi ka'idojin doka da tsari da su ma'aikatan mu za su dora mutane a kai domin duk aikin mai sauki ne kuma a dada fahimta cewa wannan zabe an gwa kama tantancewa da jefa ƙuri'a lokaci guda saɓanin yadda a baya a 2015 aka dinga tantancewa daga baya a kira mutane su dawo su jefa ƙuri'a wadda wancan ya haifar da sama da mutum miliyan biyu da suka aka tantance ba su dawo sun jefa ba a wannan da za a yi nan gaban Allah kai mu wanda za a yi a yinin ranar asabar na 23 ga wata da zaran an kammala tantance mai jefa ƙuri'a za a bashi ita takardarsa ta ballot paper ya shiga cikin sa kai ya jefa ƙuri'a ya zo ya jefa a cikin akwati ta yadda za a kammala aikinsa cikin karamin lokaci ba je ka dawo To Madalla Aliyu Bello kenan kakakin hukumar INEC a tattauna wasu da wakilin Nasiru Adamu Alhikaya. Wace rawa kuke son ganin jami'an tsaron Najeriya sun taka don tabbatar da zaman lafiya a ranar zaɓe? In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinmu. Amma kafin nan a shakata da wannan. bambanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya. lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa mu bar da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa na fada na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata mata ku zo bar na ku zauna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya. Idan kana Kano in kana bukata ku je iko ka zauna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiranmu na farko daga Gombe. Wane ne akan layi? Eh kana waya da Big Joe ne shugaban matasan Kaltungo da APC. Karamar kumar Kaltungo local government. To Malam Belgo me kake wace rawa kake son ka ga jami'an tsaro sun taka wajen tabbatar da gudanar da zaɓe lamun lafiya? Big Joe, Big Joe, kan ga ka ce bulbu Big Joe. Oh Big Joe. Shugaban yan acaba sakatare yan acaba na karamar kumar Kaltungo. To Big Joe, afwan. Eh to wace rawa kake son ga jami'an tsaro sun taka ga wannan zaben ok to rawa da nake so eh, yan jami'an tsaro su taimaka ta wurin inda za a ko za a yi salwanta na gurin kuriya su tsaya kai su yi gaskiya cikin aikinsu saboda duk abinda da suke Allah yana kallon su hmm. to big joe mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka daga ka kira ka bamu to bar mu je adamawa ne akan layi daga adamawa Suna tare da Musa Muhammad Mamukan daga karamar hukumar Jada, Adama. To, Malam Musa. Ya kake ɗan rage eh, rediyon ka zan mu zamu fa ka sosai. Na'am, kuna jira? Yau muna jin ka yanzu. To, wace rawa kake ganin ko kake son ga jami'an tsaro sun taka don wanzar da zaman lafiya musamman lokacin zaben nan da za a yi ranar Asabar? yawwa abun da nake so da don jami'an tsaro su kokarta su yi kokari hmm. yadda ya kamata su yi su ba mu tsaro mu samu mu jefa ƙuri'a hmm. yadda muke so To Musa mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai. To jama'a layuka mu abu da suke da ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Abinda muke tambaya a yau shine wacce rawa kuke so ko kuke son ganin jami'an tsaron Najeriya sun taka don tabbatar da cewar an gudanar da zaɓe cikin lumana da zaman lafiya. Kada a manta lambar mu ita ce b sifili biyu sifili biyar b shida biyar biyar amma sai a sa alamar tarawa plus da ɗaya kafin a jero lambobin. kuma layin mu a buɗe yake yanzu ko da yaushe za ku iya ɗauka wayoyinku yanzu nan ku dinna ku kira mu. To mun samu kira a kan layi wane ne ko daga ina yake kira? Malam na kan layi kana jina? Yana jin ka. Yawwa ya sunan. Jamila Garba Daura. Jamila Garba Daura daga ina kake kira? Daga Daura. to man Jamilu me kake oh, haka ne Jamilu ya me kake son ka gaza akan mm. jami'an tsaro shine tabbatar da duk inda za a yi zabe suna wurin a tsaye kuma duk wanda ya sace akwati su bi umarnin shugaban kasa shine ra'ayina wato zai tabbatar da zaman lafiya tabbatar cewar kowa an gudanar da komai lafiya to ma da lamu to ma zamili mun gode kwarai da gaske bari mu je taraba wani ne aka layi daga taraba Abdulhamid ne daga Biki Tarawa State. Abdulhamid dan rage rediyonka mukan dan zaka fi jin mu sosai. Ra'ayina kan. Yawa to menene ra'ayin kamala? To da alamu dai layinka ya goce sai a ci gaba da gwada mu domin a ah, lambar mai ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara plus da ɗaya sannan a jerin lambobin to yanzu ma ga wani kira daga ina ake kira kuma ya suna malama. to dan kashe rediyon ka tukunna dan kashe rediyon ka sai mu jin ka sosai kashe rediyo da Allah. abin da bukata ta ni ina bukatar wannan zaben a yi shi lafiya jami'an tsaro su tsaya su yi abin da ya kamata hmm. kuma su yi yadda shugaban kasa muhammadu buhari ya ce a yi abi umarnin shugaban kasa allah ubangiji ya sa a yi lafiya kare lafiya bukata ta kenan hassan yan dj babban rami ne to malam hassan mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to to mun samu kira daga adamawa akan layi wane ne daga adamawa yake kira ismaila adamu Ismaila Adamu muna sauraron ka me kake son ga jami'an tsaro sun gudanar dan tabbatar da zaman eh, lafiya a nan zaɓe. Jami'an tsaro mai da hankali su yi abun da doka ta gaya musu don sun sun tsaya sun karatu ba tare da an gaya musu hmm. cewa ga abun da za ku ba abun da suka samu a doka shi za su yi amfani da shi ba ra'ayin mutum za su bi ba. Wato sun san kana da ka ce sun san abin da ya dace abin da aka koya musu abin da yake da bisa ka'ida da doka su bi ta su gudanar da ayyukansu. Yawwa eh abun da aka koya musu ka'ida ka karantar da su tun da shekara da shekaru kasar nan tana da mm. jami'an tsaro mm. ba yau za a koya musu wani abu ba mm. to mun gode kwarai daga sima Ismail da wannan kira da kai da kuma gudunmuwar da ka bayar sai ka ci gaba da gwada mu kai ma ko Allah sa samu a karo na gaba mun gode sosai da wannan kira naka. To jama'a yanzu dai muna sauraron kira da ko ina layukan mu duk a buɗe suke muna sauraro mu ga kiran ku don mu daga mu ji ra'ayoyinku. To yanzu ga kira daga Zamfara. Wane ne akan layi daga Zamfara? Hello? Yawa, ya sunan malamin daga Zamfara? Ma'azu dan sanda. Ma'azu, malam Ma'azu to menene ya kake me kake son ka ga jami'an tsaro sun guna don tabbatar da zaman lafiya a wannan zabe da za a yi ranar Asabar? Eh, to abin da a shawara ta shine jami'an tsaro su bi doka da oda hmm. da su masu bin doka da oda ne hmm. kuma su bi umarnin shugaba muhammadu buhari Allah ki sa a yi lahiya a wani lahiya daga ma'azunan sanda rawaya. To malam ma'az mun gode kwarai da gaske bari mu je Sokoto wani ne akan layi daga Sokoto? Fatakon ne. Fatakon ne, to malam da Fatakon ya suna malamin. Assalamu alaikum. Sunana Salisu mai dabino daga garin Fatakwal. To ma Salisu muna jin ka. Ko da yake ai abu yanzu na kama rediyon ana tattauna a kan me. To muna son mu ji ne wacce rawa kuke son ganin jami'an tsaron Najeriya sun taka don tabbatar da zaman lafiya a na zaɓe. Wata rawa wannan zaɓe da za a yi. To Ubangiji Allah sa a yi lafiya a gama lafiya. akwai wani abu muhimmi da kake son jami'an eh. tsaro ga sun yi ne don a samar da zaman lafiya ba a samu wani rikici ba ga zaɓe yanzu ga ɓannan da za a yi eh to kamar da nake so jami'an tsaro su yi su doka hmm. kamar yadda dokar kasa ta shimfiɗa su bi ta sau da kafa hmm. yadda kada a samu wani rikici kada a cikin sun goya ma wani baya kada su goyi bayan kowa za a fi aiki yadda kamar yadda suke shara cikin guda musu. to ma salisu mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawar bar mu je bauchi wane ne akan layi daga bauchi. To da alamu na layin na Bauchi ya goce to bar mu kara daga wata waya mu ji daga ina ake kira. To akwai ga wani mai kira akan layi wane ne daga ina ake kira kuma? Na baba gana ne baba gana bama ne daga Maiduguri. Daga Maiduguri baba gana to menene me kake son ka ga jami'an tsaro sun yi a wannan zaɓe don tabbatar da zaman lafiya? To jama'an tsaro musu doka matakin da shugaban kasa ya ba su umarni. dama zaben na Allah ya sa mu gama da lafiya Allah ya sa mu yi shi lafiya Allah ya sa baba Buhari ya wuce fatan da muke yi kenan to malam baba gana mun gode kwarai gaske da wannan gudun mataka to ga ga wani kira mun samu wane ne kuma daga ina ake kira Umar Abdullahi daga ina kace daga Kano daga Kano to malam me kake so ga jami'an tsaro sun yi don eh, tabbatar da zaman lafiya da al'ummar ka nan da su tamkar amana ce a hannunsu ya kamata su kiyaye. Hmm. Fatan Allah sa a yi lafiya a gama lafiya. To amin ya rabi malam mun gode malam Umar. To yanzu mun samu kira daga Bauchi wani ne akan layi daga Bauchi? Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To malam Ayuba menene ra'ayinka a yau batun da muke tattaunawa? To na dai ina kira ga su jami'an tsaro kamar yadda aka faɗa su bi doka da oda mm. su kuma tabbatar an yi zaɓen nan kowane mazaɓan zaɓe an yi zaɓe lafiya an kuma kare lafiya. domin muna so a yi wannan zaɓe a kare lafiya saboda a samu kyakkyawan sakamako kowa ya yarda da shi na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to madalla malam ayuba to daga bauchin kuma bari mu leƙa jigawa wani na kala daga jigawa Murtala Managa daga garin Gengiga State. To Malam Murtala me za ka ce game da wannan maudu'i da muke magana a yau? Eh a matsayina na dan adam ina fata dukkanin hmm. ma'aikatan tsaro ji tsoron Allah akan duk abin da suke yi hmm. kuma mutane 'yan uwana da za su je gurin zaɓe hmm. tabbata sun yi abin da ya dace mutum ya ji tsoron Allah karyata da hankali hargitsi ba shi da daɗi a rayuwa da fatan ubangiji Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya. To, Malam Murtala mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka kira ka bayar taka mun gode sosai gama duk waɗanda suka samu damar kira kuma da ka ɗaukan wai kamar ka ƙarshen ɗagayoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ranar Juma'a za mu sake buɗe layi ba ku dama domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe hudu saura minti hudu na yamma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Shahararren ɗan wasan Najeriya Ahmed Musa ya dawo atisaye a kungiyarsa ta al bayan ya murmure daga raunin da ya yi fama da shi. dawowar dan wasan a fagen daga ya kasance wani karfafa gwiwa ga mai horar da 'yan wasan kasar ghana turo a daidai lokacin da suke shirin karawa da kasar seychelles a wasan karshe ta neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin nayar afirka a wata mai zuwa a asaba babban birnin jihar delta tun daga ranar uku ga watan janairu musa bai sami bugawa kungiyar tasa wasa ba a gasar league ta ajin kwararru ta kasar saudi arabia lamarin da ya haifar da shakku a kan yiwuwar samun sa a wasan da kasar seychelles a wani labarin kuma mai yiwuwa kungiyar kwallon kafar super eagles ta najeriya za ta fafata wasanninta ne na matakin rukuni-rukuni a babban filin wasan birnin cairo da ke cikin wani sansanin soji a wajen birnin da kuma filin wasa na sa'id mai cike da cece kuce alamun hakan ya bayyana ne bayan da kasar da ke karbar bakuncin gasar wato masar ta tabbatar da cewa filayen biyu na daga cikin filaye shida da za a fafata wasannin gasar an ɗauki tsawon lokaci ba a yi wasa ba a filin wasan na cairo tun lokacin zanga-zangar juyin juya hali lamarin da yasa aka takaita yawan 'yan kallo a filin wasan mai fadin ɗaukar 'yan kallo 28,500 wanda kuma yana daga cikin filayen wasa shida da aka fafata gasar ta nahiyar afirka ta shekara ta 2006 hukumar kwallon kasar ingila ta ci kocin liverpool jagen club tara ta fam 45,000 bayan da ya amsa laifin cajin da aka yi masa na furta kalamai ga alkalin wasa kevin friend a farkon wannan watan kulob ya furta cewa taimakon alkalin wasan ne ya ba su damar samun kwallo a wasan da kungiyarsa ta yi kunnen doki da west ham da ci ɗaya da ɗaya duk da yake ya ji cewar an yi satar fage a kwallon da aka zura to sai dai hukumar kwallon kasar ta ingila ta ce ta caji kocin ne saboda kalamansa na iya saka shakku da ayar tambaya akan adalcin alkalin wasan yanzu haka wani masoyin kungiyar manchester city ta ingila yana cikin mawuyacin hali sakamakon ɗan karen duka da aka lakaɗa masa bayan da ƙungiyar ta yi galaba a kan shalka a wasan gasar zakarun turai da aka buga jiya a ƙasar jamus yan sandan ƙasar ta jamus sun ce mutumin mai shekaru talatin da biyu ya sami mummunan rauni a kansa sa'ad da wasu masoyan ƙungiyar shalka suka kai masa farmaki a harabar filin wasan ƙungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa a ranar alhamis cewa mata da aka haifa a amurka da ta shiga ƙungiyar 'yan ta'addan isis ba ba amurkiya ba ce kuma kada a bari ta koma kasar daga syria saboda mahaifinta tsohon jami'in diplomasiyar yemen ne shugaba donald trump ya ce ya umarci pompeo kan kada ya bari matar mai suna hoda mutane ta koma amurka duk da cewa lauyan da ke kare ta ya ce a shirye take ta fuskanci hukuncin amurka a kan cewa ita da kanta ta je syria ta kuma yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani. To mazalla a gaishe ki kafin mu yi sallama muna taya murna ga Alhaji Abdullah Adil Toro da Hajiya Halima bisa samun karuwa da suka yi mace Fatima Abdullah Adil Toro da aka yi sunanta a yau Alhamis. Allah ya ɗaya baya kuma raya. To masu mu da wani muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari ta na gabatarwar shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Cedric nisar fil hashin gumal nake cewa mu lafiya. Assalamu alaikum.